Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Laraba 27 ga watan Yulin shekarar 2022. Bayan labarin duniya za a ji cewa a Najeriya gwamnatin jihar Imo ta biya biyan miliyoyin nerori ga wasu 'yan kasuwa arewacin kasar da suka tafka asara sakamakon hare-haren 'yan bindiga a bara. kamar kowace ranar laraba za a ji shirin ciwon ya mace na aisha ma'azu sai kuma muhimman kanin labaran jaridin kamaru amma kafin nan ga baba ya kuma gari da halin da duniyar take ciki assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya maƙeri. makeri 'Yan ta'addan Al-Shabab da suka tsallaka zuwa gabashin Habasha a makon da ya gabata suna ci gaba da kai hare-hare a cikin kasar duk da ikirarin da jami'an yankin suka yi cewa an ruguza rundunar in ji jami'ai da masana harkokin tsaro. Jami'an sun faɗa a ranar Litinin cewa rundunar tsaron sun yi aron gama da mayakan Al-Shabab a jihar 'yan Somaliya a Habasha a ƙauyen Laskorum a kusa da garin Firfir da ke kan iyaka. an ga shugaban jihar mustapha umar yana ganawa da rundunonin sojojin gwamnatin tarayya da aka tura su yankin kimanin mayakan alshabab shabab 500 da suka hada da wasu da dama da suka fito daga yankin 'yan somaliyan da oromiya na kasar habasha sun shiga kasar habasha a ranar laraban makon jiya kamar yadda wasu jami'an tsaro da tsofaffin mayakan alshabab shabab suka shaidawa shirin da investigative doziya na murya amurka kutsen da shi ne mafi girma da kungiyar ta kai a cikin kasar habasha umar muhammad abu ayan tsohon jami'in al-shabab da ke zaune a kasar sweden ya ce da alama an kai harin ne saboda wasu dalilai na farfaganda ya ce kungiyar ta masu kishin islama da ke yaƙi da gwamnatocin Somalia da dakarun wanzar da zaman lafiya na kungiyar tarayyar afirka tun shekara ta 2007 tana son ta nuna cewa za ta iya gudanar da ayyukanta a habasha da Somalia da kuma kenya fadar white house ta faɗa a jiya talata cewa tankiya kan taiwan da mamayar da rasha ta kai wa ukraine na iya zama batutuwan tattaunawa ta wayan tarho da ake sa rai a wannan mako tsakanin shugaban amurka joe biden da shugaban china xi jinping kakakin sashen tsaron kasa a fadar white house john kirby ya shaida wa 'yan jarida a wani taron manema labarai cewa ana sa ran za a taɓo batun gasar tattalin arziki tsakanin ƙasashen biyu a wannan hira ta waya da biden ya faɗa a ranar litinin cewa tana yiwuwar a gudanar da ita a ƙarshen wannan makon wannan kira ita ce za ta kasance ta biyar tsakanin shugabannin biyu kana tana zuwa ne a lokacin da china ta yi kashedi da lafuzza masu tsauri ga gwamnatin biden akan ziyarar da shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi take niyyar kaiwa a kasar taiwan mai bin tafarkin demokuraɗiyya wanda beijing ke ikirarin wani bangaren ta ne labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya talata rundunar sojin ukraine ta bayar da rahoton cewa rasha ta kai hare-hare da makami mai linzami a kan wasu yankunan gabar tekun bahar aswad hare-haren sun wa wurare da dama ciki har da yankin odisa da gine-ginen tashar jiragen ruwa a birnin microwave sabbin hare-haren sun faru ne kwanaki bayan da harin makami mai linzami da rasha ta kai akan odessa ya haifar da tambayoyi game da yarjejeniyar dawo da fitar da kayayyaki daga odessa da wasu tashoshin jiragen ruwa guda biyu na ukraine ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a jiya talata cewa mai yiwuwa sojojin ƙasar rasha sun ɗauki makamai masu linzami na kakkaɓo jiragen ruwa a matsayin wata barazana da kuma ke hana su ƙaddamar da yunkurin ƙwace odessa ta hanyar amfani da jiragen ruwansu na tekun bahar aswad majalisar ɗinkin duniya ta faɗa a ranar litinin cewa ya kamata a sake fara fitar da hatsi daga ukraine a cikin kwanaki masu zuwa. Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahoton mu na farko. Gwamnan jihar Imo Sanata Hob Ozudinma ya biya diyan naira miliyan talatin ga wasu daga cikin 'yan kasuwa da masu sayar da albasa da dabbobi a jihar biyu bayan asarar da suka tafka a bara sakamakon tu'annatin 'yan bindiga a jihar wakilinmu na yankin neja delta lamida abubakar sokoto ya aiko mana da ƙarin bayani Gwamnatin jihar Imo da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya ta biya diya ga wasu 'yan kasuwa da suka tafka hasara a jihar ta Imo a lokacin da wasu 'yan bindiga suka kai musu hari a kasuwar da suke sayar da albasa da ke karamar hukumar NBC a jihar ta Imo. Haka kuma gwamnan jihar ta Imo, Sanata Hope Odizumma ya baiwa masu sana'ar shanu diya ta naira miliyan ashirin bayan da wasu 'yan bindiga suka kai musu hare-hare daban-daban a jihar alhaji suleiman ibrahim suleiman shine mai baiwa gwamnan jihar ta ima shawara kan baki dangane da haka na kuma tuntube shi ga abin da yake cewa a anan bara aka kona shanu da moto sannan a nan imo aka kwace motoci biyu na 'yan albasa muka kai kukanmu gare shi muka gaya mai ga halin da ake ciki ya dau alkawarin insha Allah lalle zai kokari ya cin kokarin shi Allah ya amsa addu'ar mu kuma ya taimaka har ya dauko miliyan talatin ya bayar aka ba 'yan shanu miliyan ashirin 'yan albasa miliyan goma don kowa ya rubuta abin da ya asara To sai dai kuma waɗanda suka tafka wannan hasara musamman masu sayar da albasa a yayin hare-haren 'yan bindiga wanda ake zargin 'yan kungiyar nan ta IPOP da aikatawa sun bayyana cewa sun yi lalemar habin kuma sun amfana da tallafi na naira miliyan goma gama abin da suke cewa Sunana Abubakar Hassan, ni memba ne kungiya ta albasa ta emma State. Eh farin ciki bayan misaltuwa saboda abu ne wanda ya riga ya faru kuma mun an shayi mana irin wannan amma ko jaje ba a taba yi mana ba saboda ba mu sa tsammanin wannan maganan da aka yi ba za ta zamo gaskiya har a ce an yi aiki da ita kuma kuɗin koda gwamnati ta bayar da su ba mu sa tsammanin za su shigo hannun waɗanda suka yi wannan asara ba. Alhaji Abdullahi Dukko Ajara shine shugaban kungiyar Miyatti Allah a jihar ta Imo kuma da daddan zama ya ce sun sha hare-hare na kungiyar ta IPOC amma dai sun yi lalemar habin da tallafi na gwamnatin jihar ta Imo ya ce. Gwamnan Hope Duma da lokacin da IPOC ke ta da hankali a nan kudu an ta tsaro ne a nan bara ba ma Imo ba. Sannan mutane mu suka masu dilin da onions su an kwace masu biyu a nan indite babu titin kwaban nasu zai bage kuma ya hada kuɗin na yajiya miliyan talatin da wani abu. Alhaji Musa Sa'idu shine shugaban ƙungiyar 'yan Arewa a yankin kudu maso gabashin ƙasar ya ce rayuka da dama sun salwanta a yayin hare-haren 'yan bindigar IPOC kuma yana kira ga gwamnonin jihohin Rivers da Abia da Anambra da su yi koyi da gwamnan jihar Imo. Su ma su yi koyi da shi su gaggauta biyan iyayen arewa saboda su ma zauna lafiya kisan da ake ta mana tsakanin imo ko wanda aka yi mana obibo a jihar rivers aka isa kai bai ibushi arewa saboda sun ga cewa nu dai mu dai bamu da shugabanni masu kishi sun ga kuma mu bamu da galihu shasa suke ta kashe mu lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal nigeria a da lamida abubakar sokoto Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Baba Yakubu Makeri dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an kashe jami'anta uku da ke cikin sojojin wanzar da zaman lafiya a ci gaba da zanga-zangar adawa da Majalisar Ɗinkin Duniya da ta rikide zuwa tarzoma a gabashin Congo a jiya talata yayin da aka kuma kashe fararen hula da dama a tashin hankalin. kakakin majalisar ɗinkin duniya farhan haq ya shaida wa manema labarai a helikwatar majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york cewa a sansanin rundunar monusco da ke garin butimbo a yau mahara sun kwace makamai daga hannun 'yan sandan congo tare da harbin jami'anmu masu sanyi da kayan aiki monusco ita ce gajeriyar sunan rundunar wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a jamhuriyar demokaradiyyar congo masu zanga-zanga a butembo da ke lardin kibu ta arewa a gabashin kasar suna zargin majalisar ɗinkin duniya da gaza kare su daga ɓarkewar tashin hankali daga ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai hak ya ce dakarunmu na martanin gaggawa suna cikin shirin kota kwana kuma an shawarce su da su yi taka tsantsan su yi amfani da hayaki mai sa hawaye don tarwatsa masu zanga-zangar da harbin gargaɗi kawai a lokacin da aka kai wa jama'ai da ƙadarorin majalisar ɗinkin duniya hari an samu ɗan taimako don kare wurare daga sojojin congo a ƙarshe hukumar lafiya ta duniya ta who ta yi kira ga mutane da ka iya kamuwa da cutar dambiri ko kuma suke fuskantar barazanar kamuwa da cutar da su yi allurar rigakafi a matsayin matakin kariya tun bayan da ta ayyana cutar dambiri a matsayin barazana ga lafiyar duniya a makon da ya gabata hukumar lafiya ta duniya ta ce cutar na ci gaba da yaduwa a duniya inda mutane dubu goma sha shida suka kamu da cutar akalla a kasashe saba'in da biyar hukumar ta who ta ce annobar ta fi kamari ne a tsakanin maza da ke jima'i da maza musamman waɗanda suke da abokan jima'i da dama ta yi kashedi da a guji nuna kyama ga ɗaukacin gungun mutane domin hakan ka iya sa barkewar cutar ta yi saurin yaduwa a cikin sirri shugaban kwararru na who kan cutar kyandambiri rosman louis ta ce za a iya dakatar da barkewar cutar da dabarun da suka dace a cikin kungiyoyin jama'a da suka dace ta ce ba a bukata allurar gama gari amma who ta ba da shawarar yin rigakafi ga waɗanda ka iya kamuwa ko kuma suke cikin haɗari gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waka.

Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Kuna kuma iya sauraron mu duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantin wannan rana kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. An fi inganta jinsin mace da wasu ayyuka da suka fi karkata da ba da kulawa ko kuma tarbiyya kamar aikin masu jinya a asibiti ko karantar da ɗalibai a makarantu da dai makamantansu sai dai yayin da ake daɗa samun wayewa da zamani yake kawowa a duniya sannu a hankali wannan al'amari na danganta sana'o'i ko ayyuka da wani jinsi yana gushewa a yau an wayi gari ana samun mata da suka kware har suka yi fice a wasu ayyuka da a baya ake danganta su da maza domin ana tunanin mata ba za su iya ba ko kuma ba su dace da irin waɗannan sana'o'in ba wannan shine maudu'in da za mu tattauna a cikin shirin ciwon ya mace a yau tare da malama maryam umar mai gida mai sara'ar fenti da zane a abuja da kuma architect binta fatima yahaya mai zanen taswirar gidaje a jihar kanan najeriya ai sauraro lafiya hajiya binta menene abin da ya baki sha'awa har kika zaɓi wannan sana'ar ta zanen taswirar gidaje na yi karatu na a jami'ar ahmadu bello da ke zaria a ajinmu mata mu bakwai ne inda uku muke daga arewa sauran hudun kuma daga kudu mu 'yan arewan wani abin ikon allah kuma duk sunanmu ɗaya daya daga Zaria take, daya daga Sokoto, sai ni kuma daga Kano. Na zaɓi wannan fannin taswiran zane-zanen gidaje ne don sha'awa da ya bani. A lokacin ina yarinya aji daya na sakandare aka yi wa babanmu Allah ji kanshi zanen gida da yake so ya gina. Daga nan na fara gani kuma ni mace ce mai son ganin abu ra'ayil ain wato kirikiri ba na rika yin abu da zato ba. Idan an yi zane zaka ga duk bangarorin gini da za a yi kafin ma ma a gina idan kuma aka gina zai fito daidai kamar yadda aka zana malama maryam wani irin zane kika fi raja'a a kai kuma me yasa kika zaɓi wannan sana'ar ina yin painting ɗin canvas da ake framing sannan kuma ina zanen bango kamar a su asibiti ɗakin yara da su makarantu sannan kuma ina koyar da paint session both advanced da kuma na shakatawa abin da ya sa na fara zane shine tun ina yarinya ina da sha'awan shi sai allah bani iyaye da suka bani goyon baya tun ina primary har ina irin ina dan tracing takarduna na zane har na kai ga jami'a na ce shi nake so na karanta a full time profession ina To Hajiya Binta na dawo gare ki wace irin gwagwarmaya kika yi a lokacin da kike karatu a jami'a? A makaranta gaskiya an sha gwagwarmaya don sai ɗalibi ya yi zane guda ɗaya ya yi ta maimaitawa sau shurin masaki kafin malami ya ce ya yi daidai alal misali an ce ɗalibi ya yi zanen asibiti sai ɗalibin nan ya yi ta yi yana kaiwa malaminsa yana dubawa har sai ya yi daidai kuma kullum a lokacin muna aji har kwanakin ƙarshen sati don haka mu dai a kullum cikin karatu da zane-zane muke har muka gama. Wane ne ya baki kwarin gwiwar da kika ci gaba da wannan zaɓin naki? Wanda ya bani kwarin gwiwa shine babana Allah ji kanshi. Dan bai tursa samu kan karanta abin da shi yake so ba sai abin da mu muke so. Sannan ya bi mu da addu'a Allah ya ba mu sa'a. Malama Maryam wannan tambayar taki ce. Wani irin kalubale kika fuskanta a yayin da kike karatun? A gaskiya farko dai sanda na fara karatu a Ahmadu Bello University kalubalen da na fuskanta shine ni kadai ce yar arewa a mu so wani lokaci ina jin kamar na fita daban da kowa sannan a farko gani nai kamar ba zan iya zanen ba kamar zai mun wahala don yawanci maza ne suka fi yin zane-zanen amma da yake um, iyaye na gaskiya suna da support sosai su suka bani goyon baya suka ce ai su wanda suke kansu ba biyu bane dukan ku kai ku iri daya yanda suke ke ma haka zaki koya zaki iya yin abin da suke to haka shine na ci gaba ko san da irin abu abokanan iyayena suna ce musu a ah, me sa za ku bari ta yi finite to me za ta yi me zai amfane ta a nan gaba a ya mace da iyayena sun bani karfin gwiwa na ci gaba da yi sannan kuma shi painting course din shi yana bukatar lokaci sosai kuma a mace bai kamata kina zama cikin studio da maza ba kina kaiwa har dare sosai wani lokaci ma har kwana muke a studio din so na samu irin kalubalen nan dole in koma hostel in yi sallah in dawo in wannan movement din bana sakewa sannan aikin studios kana daɗewa a tsaye sai kai kwanaki kana aiki kan canvas ɗaya sannan kuma akwai reni mutane wasu 'yan makarantar namu sai suna min kallon kawai aikin banza nake yi da na ce zan yi fine art kamar bani da tunani bani da basira kawai me a cikin zane-zane har in ta faɗa da mutane don suna yawan gaya min magana suna rena na cewa kawai aikin banza nake yi To Hajiya Binta kin san an fi danganta wannan sana'a musamman ma a arewa da maza. ya kika yi har kika samu karbuwa a wannan fanni maganar arewa gaskiya ne ana cewa wannan fannin maza sun fi yawa amma ya danganta da yadda mutum ya fahimci abin a gani na mace na iya yin wannan karatun in ta sa addininta a gaba da kuma kiyaye sharuɗan addinin don haka karatun ba zai ci karo da addini ba da tarbiyya shi wannan fannin karatun namu abu ne da mutum yana ganin shi dalla-dalla saboda haka babu zancen abu ne a ɓoye a takarda ko kuma a ɓoye in an gina a duk abin da yake a takarda shi yake a ƙasar aka gina malama maryam wannan tambaya ta ce wasu irin nasarori kika cimma wannan sana'a taki ina alfahari da cewan zanen da nake yi ya kai ni matsayin da iyaye da dama da kuma yara da manya suna sha'awan zane ana appreciating din shi a arewa sosai ya zama an gane shi a sana'an hannu ne sannan kuma iyaye suna ba wa yaran su daman karanta shi a jami'a ko kuma su yi shi a abin da suke sanyi sannan kuma ta harkan zanen nan na haɗu da sanu na yi wa vice president yemi osibanjo da familin shi paint session na koyar da su banda wannan ma matar vice president din ta kara kira na na yi wa wani children's home a musu paint session sannan kuma ina samu ina zuwa kasashen waje yin exhibition sannan banda ma publicity din alhamdulillah Aljihu ma akwai albarka a cikin shi sosai hajiya binta a fannin nasarori kuma alhamdulillah zan ce dan na samu nasarori har da na ban mamaki dan ɗaya ɗaya daga cikin nasarorin shi ne. ko kuma in ce wasu su ne ina gama makaranta ba daɗewa allah ya sa na mallaki gida na kaina na farko da abin hawa tafiye-tafiye kan zuwa ƙasashe sai hamdala ya kai ya kawo ina ofis sai a shigo a yi sallama da ni ana son na yi wa mutane zane ko kuma a buƙaci na je wurin da ake ginin don na ba da shawara na ƙwararru kuma yara da yawa sun koyi aiki a ƙarƙashina idan an gama makaranta da shekara biyu akan buƙaci mutum ya yi rajista da ƙungiyarmu ta masu taswirar zane-zane ta ƙasa wadda muke kira Nigerian Institute of Architects a turanci da kuma ƙungiyar daidaita fannin zane-zane da ake kira Architects Registration Council of Nigeria a turanci wato ACON kuma kafin wannan rajistan sai mutum ya koyi aikin a wurin kwararre haka mutane da yawa sun koyi aiki daga wurina daga lagos ne abuja kaduna zaria kano duk an zazzo kuma alhamdulillah duk sun samu nasara kuma na samu kyaututtuka na karramawa da yabo masu yawa alhamdulillahi alal misali matar gwamnan jihar kano ta yanzu professor hafsat umar ganduji ta bani yabo na karamawa saboda gudunmuwan da nake bayarwa a matsayina na mace 'yar arewa kuma musulma kuma a fannin taswirin zane zane a shekara ta 2019 lokacin da aka yi bikin mata na duniya kuma kungiyar mu ta NIA na ƙasa ta bani kyauta a dubu biyu da biyar saboda fice da ni a fannin zane-zane alhamdulillah zance idan an ambace ni kuma a wannan fannin ina jin daɗi sosai yadda bai misaltuwa don mutane da yawa suna alfahari da ni don ana ambato na ne da yin kyawawan ayyuka kuma fata na shine a koyaushe na riƙa yin kyawawan ayyuka da suka fi na baya don na zama a bar koyi ga mata matasa har da mazan ma don mazan za su iya cewa tun daga mace mata yi ballanta namu don haka sai ka ga yaran sun dage su abin arziki su zama mutane na gari masu dogaro da kansu ba tare da sun jira aikin gwamnati ba. Mai sauraro, shi mun koro gangara amma kuma lokaci ya cin mana sai dai idan aka biyo mu cikin shirin a makon gobe idan Allah ne kowa mai komai ya raya mu za mu dora daga inda muka tsaya a yau yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake cewa mu wani lafiya A gaida Aisha Ma'azu, yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridun Kamaru. kwana a jaridar namu na wannan makon ne da jaridar politik ta kasar jamhuriyar kamaru an da ta ce daya daga cikin manyan 'yan adawan kasar jamhuriyar kamaru mai suna siyesh espoa matumba shugaban jam'iyyar peace na kasar kamaru ya yi allah wadai da ziyarar da shugaban kasar faransa emmanuel macron ya kawo a kasar ta jamhuriyar kamaru ya ce wannan ziyarar ba ta da muhimmanci ga al'ummar kasar kasancewar demokuraɗiyyar kasar jamhuriyar kamar har yanzu dai kasar faransa ta kasa yi mata kwaskwari ma sai kuma jaridar ecohosan an da ita kuma dauna cewar ministan lafiya na kasar jamhuriyar kamaru musta maluda manashi ya tilastawa likitocin kasar jamhuriyar kamaru da cewar su dinga yin kokari na gani idan an kawo mara lafiya cikin asibiti da su fara yi musu ayyuka kafin su nemi kudaden da za su nema a gare su ya ce ke yin hakan shine zai kawo jin kai ga al'ummar kasar jamhuriyar kamaru sai jaridar laboka ta kasar kamaru ita kuma cewa ta yi shugaba polvia na kamaru ya karbi wakuncin takwararsa na ƙasar faransa an da makurar ya jira a ya wunde tun ranar 25 ga watan bakwai shekarar 2022 an da zai kammala ziyarar tasa ne yau laraba 27 ga watan bakwai shekarar 2022 na amma ana kallon wannan ziyara na shugaba macron na neman sake kulla halaka ne tsakanin kasar kamaru da kasar ta faransa kuma ana ganin yadda yanzu haka halaka yake na matar kwarewa tsakanin ƙasashen renon faransa da uwar gijiyar tasu kasar faransa sai kuma jaridan mutation ta kasar kamaru an da ita kuma ta ta mana cewar gungun yan adawa a kasar jamhuriyar kamaru sun gudanar da wani taron su na sirri a birnin yawunde domin kalubalantar ziyarar shugaban kasar na faransa emmanuel macron kan yadda suke ganin cewa ziyarar tasa ba ta da wata makama na tushe kuma kasar faransa har yanzu ta ki sanya baki akan al'amuran demokuraɗiyya a kasar jamhuriyar kamaru suka ce sukan ba ruwan biri da ya gada na wannan ziyarar ta shugaba Macron na Faransa a kasar Kamaru. Jaridar Le kuma ta hango mana cewar yanzu dai ziyarar da shugaban Macron ya kawo kasar jamhuriyar Kamaru yana da alaka ne da yakin da ake yi da kasar Rasha an da yanzu haka kasar Rasha ta mamaye kasar Ukraine Faransa tana neman sake kulla halaka ne da waɗansu ya janyoyi na kwashe albarkatun ƙasa wanda Allah da wata ala ya yi wa ƙasar Kamaru. Za mu kammala shirin jaridun namu na wannan makon ne dai da jaridar The Guardian Post ta ƙasar Kamaru an da ita kuma ta ce ziyarar da Macron ya kawo a ƙasar kamaru domin ya sake miƙa hannu ne ga rikicin da ake yi a bangaren 'yan awalan ƙasar kamaru masu magana da harshen ingilishin sarauniyar ingila yau dai an kwashe sama da shekaru biyar kenan ana ka tsakanin bangarorin guda biyu na faransa da kuma na ingilishi shugaba emmanuel macron ana ganin zai iya tattaunawa da shugabannin wannan bangaren da kuma shugaba biya domin maido da zaman lafiya da doka da oda a wannan bangaren na 'yan awari kasancewa an halaka al'umma da dama da kuma al'amuran tsaro da na ilimi da kasuwanci an da suka tabarbare a bangaren na 'yan awalin kasar jamhuriyar kamaru muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru a gaida muhammad awal garba da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice to a takaice 'yan ta'addan al-shabab da suka tsallaka zuwa gabashin habasha a makon da ya gabata suna ci gaba da kai hare-hare a cikin kasar duk da ikirarin da jami'an yankin suka yi cewa an ruguza rundunar in ji jami'ai da masana harkokin tsaro jami'an sun faɗa a ranar litinin cewa rundunar tsaron sun yi aron gama da mayakan al-shabab a jihar 'yan somaliya a habasha a ƙauyen laskorum a kusa da garin firfir da ke kan iyaka an ga shugaban jihar mustapha umar yana ganawa da rundunonin sojojin gwamnatin tarayya da aka tura su yankin fadar white house ta faɗa a jiya talata cewa tankiya kan taiwan da mamayar da rasha ta kai wa ukraine na iya zama batutuwan tattaunawa ta wayan tarho da ake sa rai a wannan mako tsakanin shugaban amurka joe biden da shugaban china xi jinping kakakin sashen tsaron ƙasa a fadar white house john kirby ya shaida wa 'yan jarida a wani taron manema labarai cewa ana sa ran za a taɓo batun gasar tattalin arziki tsakanin ƙasashen biyu a wannan hira ta waya da badin ya faɗa a ranar litinin cewa tana yiwuwar a gudanar da ita a ƙarshen wannan makon a ƙarshe a jiya talata rundunar sojin ukraine ta bayar da rahoton cewa rasha ta kai hare-hare da makami mai linzami akan wasu yankunan gabar tekun bahar aswad hare-haren sun afka wa wurare da dama ciki har da yankin odisa da gine-ginen tashar jiragen ruwa a birnin microwave sabbin hare-haren sun faru ne kwanaki bayan da harin makami mai linzami da rasha ta kai akan odessa ya haifar da tambayoyi game da yarjejeniyar dawo da fitar da kayayyaki daga odessa da wasu tashoshin jiragen ruwa guda biyu na ukraine ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a jiya talata cewa mai yiwuwa sojojin kasar rasha sun ɗauki makamai masu linzami na kakkaɓo jiragen ruwa a matsayin wata barazana da kuma ke hana su kaddamar da yunkurin kwace odessa ta hanyar amfani da jiragen ruwansu na tekun bahar aswad To masu sauraro da takaitattun labaran muka ka karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi karfe uku agogon Ghana ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da Arewa a yau yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman babu yakubu makeri da ya karanto labarai sai kuma solomon abo da ya daidaita mana sauki da ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu muhammad hafiz baballa lake sallama da ku daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc